Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin na hantsi. A yau Alhamis 23 ga watan Yuni na shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa a ƙasar Ghana hukumar kiyaye ibtila'i da ba da agajin gaggawa ta ƙasa nadmo tare da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin dakota da kuma ofishin jakadancin amurka ta kaddamar da cikakken atisaye na kwanaki uku a hedkwatar hukumar nadmo da ke accra sannan kuma a jihar Bauchin nigeria An kaddamar da hukumar taimakekeniya da ake kira Bauchi State Health Contributory Management Agency da Turanci, ko kuma Bashma a takaice da za ta rinka ɗaukar ɗawainiyar kudaden jinyar mutane marasa galihu da ke cikin al'umma da ke faɗin jihar sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman mini Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku mahimman kanun labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin ƙasar Afghanistan ta kashe sama da mutane dubu ɗaya tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar da ta faru da safiyar jiya laraba ya ci gaba da ƙaruwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban Maulawi Sharfaddin Muslim ya shaida taron manema labarai a babban birnin kasar Kabul cewa yawancin barnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da Khost waɗanda ke kan iyaka da kasar Pakistan. Hukumar binciken yanayin ƙasa USGS ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.1 ta faru ne a kusan kilomita 40 daga babban birnin lardin cost 'Yan jaridu na yankin da shaidu sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kai dubu biyu da ɗari biyar. Shugaban lardin Muhammad Amin ya shaida wa BOA cewa akalla mutane dubu ɗaya ne suka mutu yayin da wasu dubu ɗaya da ɗari biyar suka jikkata a wasu gundumomi na Faktika kaɗai. Jiya Laraba, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga majalisar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni uku. wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa Amurka. Harajin na santi sha takwas kan kowane galan na man fetur wanda ya kara sama da dala biyu ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan sha biyar a gidajen mai. Za kuma rage harajin santi ashirin da hudu kan kowane galan na man diesel. Rage harajin idan majalisa ta zartar da shi lamarin da ba tabbas zai kasance da kyar rage hawa farashin kayayyaki da kashi 8.6 cikin 100 da aka gani a watan mayu daga shekara guda da ta gabata karuwa mafi sauri cikin shekaru 40 da suka gabata tsadan man fetur ya haifar da kaso mafi girma na hawa kayayyakin masarufi amma farashin abinci hayar gidaje farashin jirgin sama da sauran abubuwa da yawa sun yi tsada fiye da shekara guda da ta gabata ko da yake ba rangwami ne mai girma ba Biden ya ce dakatar da harajin man fetur ɗin na tarayya na ɗan ƙaramin lokaci zai iya baiwa iyalai Amurkawa su ɗan numfasa kaɗan. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin biyar na amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni biyun farkon watan Yuni. bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya daya cikin manya sha uku a amurka suna da alamomin cutar covid-19 na tsawon watanni uku ko fiye bayan kamuwa da cutar ta farko waɗanda ba su da shi kafin su harbu hukumar kula da cututtuka ta amurka cdc ta yi nazarin bayanan da aka karba daga ranar ɗaya zuwa sha uku ga watan yuni wanda hukumar gidaya ta amurka ta yi alamomin covid-19 da suke daɗewa sun kama daga gajiya saurin bugun zuciya gajeren numfashi matsalolin fahimta ciwo mai raɗaɗi taɓin hankali da kuma rashin kuzari suna iya zama masu rauni kuma suna iya ɗaukan makonni ko watanni bayan mutum ya warke daga ainihin kamuwa da cutar ta farko wani binciken cdc kuma ya gano cewa matasa ta yusuf yi daɗewa da alamomin fiye da tsofaffi jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa ƙasar ghana inda bayan taron bita na mako guda domin shirye-shirye ko ta kwana a kan girgizar ƙasa da hukumar kiya itila'i da ba da agajin gaggawa ta ƙasa nadmo tare da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin dakota da kuma ofishin jakadacin amurka suka kaddama da cikakken atisaye na kwanaki uku a hedkwatar hukumar nadmo da ke accra daga accra ga idris abdullahi bako dauke da rahoton biyo bayan rawar kasar da aka samu a kasar kwanan nan gwamnatin ghana ta hanyar hukumar kiyaye ibtila'i da ba da agajin gaggawa ta kasa ko nadmo a takaice ta dora masu ruwa da tsaki alhakin tabbatar da haɗin gwiwa mai dorewa don daƙile ko rage tasirin ibtila'i musamman na girgizar ƙasa a ghana ko da yake Ghana ba ta kusa da manyan yankunan girgizar ƙasa na duniya duk da haka ta fuskanci bala'in a baya tun a shekarar 1636 mafi girma a cikinsu su ne waɗanda aka yi a shekarun 1862 1906 da kuma 1939 wacce aka yi a ranar 22 ga watan yunin 1939 mai ƙarfin 6.5 a ma'aunin richter ita ce tafi muni domin mutane goma sha bakwai sun rasa rayukansu sannan ɗari da talatin da uku suka jikkata mafi kusa shine wanda ya faru a ranar 24 ga watan yunin 2020 wanda unguwanni da dama a kira suka jijjiga domin shirye-shiryen ko ta kwana hukumar nadmo da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin dakota da kuma ofishin jakadancin amurka aka kaddamar da cikakken atisaye na kwanaki uku a hedkwatar hukumar nadmo da ke accra da yake jawabi a wajen taron manema labarai akan atisayin domin wayar da kan jama'a kan matakan kariya idan iftira'in ya faru babban daraktan hukumar eric nana a jaman prempe ya yi korafin rashin isassun budaddun filaye da mutane za su haɗu idan girgizar ƙasa ta faru domin haka ya kira ga waɗanda abin ya shafa da su yi wani abu a kai. I wish to appeal to metropolitan municipal and district assemblies to take a critical look at. Yana kira ga majalisun manyan birane da gundumomi da su yi duba na basira su daina cike sauran filaye da suke akwai da gine-gine kuma su kirkiro wasu filayen da mutane za su fake ba a kira kaɗai ba amma duk faɗin ƙasar babban daraktan ya ce filaye da aka yi tanadi don wasanni musamman a makarantu an mai da su filayen ƙwallo na zamani manjo jared simek na ofishin jakadancin amurka mai kula da harkokin tsaro ya bayyana farin cikinsa kan shirye-shiryen da aka yi the level of preparation between uh, the Ghanaian team and the team that we've sent over from North Dakota to help matakin shirye-shirye tsakanin Ghana da tawagar da muka aiko daga arewacin dakota domin su taimaka a wannan atisayen ina jin wanka za ta biya kuɗin sabulu a kwanaki masu zuwa ya kuma nana ta bukatar a haɗa karfi da ƙarfi don shirya yadda ya kamata ga duk wani bala'i na gaggawa a nan gaba muhammad abubakar ta fara shugaban sashen kula da hatsarurruka na hukumar nadmo reshen yankin accra ya yi ƙarin bayani a hirarsa da muryar amurka tarihi duniya duka baki daya wuraren da rawan kasa ko kuwa girgizan kasa ke faruwa na nuna mana kamar wasu alamomi na nan kamar in kuka fara gani alama kamar girgizan kasa na abuwa kai da kai cikin guntun lokaci wato alama na nan kamar eh, rawan kasa ya yi faru su da yaushe Ke sa ya bari mu gwamnatin ghana da mu kungiyar nadu muke shiri mu gira in dai wannan abu ya abu yaya za mu mu taimake mutane saboda kara rasa rayukan mutane da yawa domin to da yawa yin wannan abu ya faru saboda mutane tsoro da ba san inda za a bi ba yana sa mutane da yawa su rasa rayukansu amma dai aka shirya ana da matattakin da za a dauka a taimake mutane ta gan kamar ko za a yi tsara ma bai yawa kwarai baya ga hukumar nadmo da rundunar tsaro ta arewacin dakota dakarun soji na ghana hukumar motocin daukar marasa lafiya na ƙasa hukumar kwana-kwana ta ƙasa hukumar lafiya ta ƙasa da kuma hukumar 'yan sandan ghana duka sun tallafa wajen tabbatar da wannan atisaye idris abdullahi bako muryar amurka daga accra ghana madalla a gaida idris abdullahi bako Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da kashi biyu na labaran duniya. Ƙungiyoyin malaman ƙasar Zimbabwe sun fi sauran ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar a wani yajin aiki da suke yi da neman a biya su da dala Amurka maimakon kuɗin ƙasar wanda darajarsa ta faɗi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala hamsin da biyar a wata kashi goma cikin ɗari na abin da suke samu da ta ranar litinin da ta gabata likitoci da ma'aikatan jinya a asibitocin gwamnatin zimbabwe suka tsunduma yajin aiki inda wasu ke rera waka a wuraren ayyukansu ma'aikatan dai suna neman gwamnati da ta sake nazari kan albashinsu wanda a wasu lokuta bai kai dala ashirin da biyar a wata ba 'yan kasar zimbabwe da dama sun hau kafafen sada zumunta na zamani suna sukar shugaban kasar maningagwa wanda suka ce abin da yake yi na kula da ma'aikata daidai yake da abin da shugaban mulkin mallaka na ƙarshe marigayi Ian Smith ya yi. A jiya Laraba, ƙasar Ecuador ta ƙi kawo ƙarshen dokar ta ɓaci, Kana ta ce har yanzu ba ga 'yan sanda sha takwas ba, bayan har masu zanga-zanga da 'yan asalin ƙasar suka kai kan ofishin 'yan sanda a yankin gabashin Amazon. Mutane biyu ne suka mutu a zanga-zangar kwanaki goma da ya sa gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a ma'aikatu shida daga cikin ashirin 24 na kasar ecuador biyo bayan wani kazamin fada tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro kimanin fararen hula casa'in da jami'an tsaro 100 ne suka jikkata sakamakon arangamar yayin da ministan cikin gida na kasar ya ce jami'ai sha takwas sun ɓace bayan harin da aka kai a birnin Pio na Amazon. Patrico Carrillo ya ce wasu jami'ai shida sun samu munanan raunuka yayin da masu zanga-zanga suka tsare wasu uku. Gwamfin kasar ta sanar a daren ranar Talata cewa wani mai zanga-zanga kuma ya mutu a harin da aka kai a garin Fiyo, wanda ya kai tafiyar sa'o'i biyar a mota kudu da Kwito. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. arewacin Najeriya an kaddamar da hukumar ta mai kekeniya da ake kira Bauchi State Health Contributory Management Agency da Turanci ko kuma Bashma a takaice da za ta rika daukan ɗawainiyar kudaden jinyar mutane marasa galihu da ke cikin al'umma da ke faɗin jihar wadda aka kaddamar a ƙaramar hukumar kirfi. ga wakilinmu Muhammad Abdulwahab dauke da rahoton. Shirin wanda an kasa shi gida uku akwai na ma'aikata da kuma na wanda ba sa aikin gwamnati sai na marasa galihu. Shugaban hukumar taimakekeniyar a jihar Bauchi Dr. Mansur Dada ya yi ƙarin haske game da shirin. An fito da wannan shirin ne ganin cewa akwai jama'a da yawa a jihar Bauchi wajen miliyan takwas. sai aka lura babban matsalar da ake samu shine ba mutum ya je asibitin ba kuɗin da za a yi amfani da shi wajen kula da majinyacin shine babbar matsalar da mutane da yawa suke samu wasu suna iya biya wasu sai sun ci bashi an kai ga sai da dabbobi ko jingina gida kafin a samu a aiwatarwa mutum jinyar da ya kamata wasu kuma saboda tsanani suna haƙura ne rashin lafiya sai dai abin da Allah ya yi to shine aka ga ta yaya za a yi ai maganin wannan matsalar kuɗi dan akwai asibitin akwai likitocin akwai kayan aikin amma ka samu kuɗin da za ka je ka sayi kati a ganka a tura ka test laboratory a yi test a dawo a rubuta magani ka sayi maganin nan shine babbar matsala to wannan dalilin shi shine yasa aka fito da wannan sabuwar hukuma akwai shirye-shirye kala wajen uku wanda muka fito da su don a ga an samar da waɗannan kuɗin kula da lafiya na jama'a faɗin jihar bauchi matukar kana cikin da'irar jihar bauchi wannan shirin ya shafe ka akwai shirye-shiryen da muka fito da su ɗaya bayan ɗaya wanda insha Allah za a bi kowa don ya samu ya shigo yadda in ka je ka asibiti ba sai ka yi tunanin ina za ka samu kuɗi ka biya wani duk lokacin da rashin lafiya sa mutum ya je asibiti za a kula da shi wannan hukumar za ta ɗauke nauyin wannan kuɗaɗen wannan shiri ne na marasa galihu to a wannan shirin yanzu mun fara shi shi wannan na marasa galihu a yanzu a haka muna da mutum 155 a fadin asibitoci 13 da muke da su a kirfi kuma cikin ikon allah mun samu mun biya musu kudaden kula da lafiyansu har na shekara ɗaya shi ma nasu jami'in shugaban karamin hukumar kirfi alhaji garba musa bara ya bayyana ba da goyon bayan karamar hukumar don cimma burin shirin wannan tsarin da aka kawo musamman ga mu da muke tare da jama'a a da suke kasa wato jama'a lokacin gwamnati abu ne mai matukar amfani kuma muna mara da shi to goyon bayan mu ana da ɗari bisa saba da ɗari abin da iya tunawa shi ne bayanin da ya cewa hakika a kasashen mu akwai waɗanda ba za su iya yin kuɗaɗen maganin su ba ko da ma ana ya su zuwa asibiti wani a ƙarshe ko a sai da kaddara ko a bashi ko a yi jirgina ko kuma a kwaro wannan haka kuma kowa ya sani to wannan abin da muka kawo ba ya tabbatar da cewa ana da universal coverage din da ake anticipating to insha Allah a hankali a hankali kowa ma zai iya zuwa asibiti ya samu magani shugaban karamar hukumar kenan da bayani dangane da shirin taimakekeniya don marasa galihu abdulhab muhammad mira amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida muhammad abdulwahab To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. zuwa muku ne daga na birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. na na kasa. kasa. na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana Sulaimu Muni Barma. Batun mallakar muhalli ko matsuguni musamman a birane na daga cikin matsalolin da suka fi cinyewa na kasassu tuwo a ƙwarya. Duk da yake rukunin waɗannan mutane kan yi tsayin daka don samarwa kansu abin rufin asiri. Matakan canza fuskokin birane da hukumomi ke ɗauka lokaci zuwa lokaci kan shafar sana'o'in masu bukata ta musamman. inda sautari ayyukan rusau kan bi ta shaguna ko rumfunan su a kasuwanni saboda haka shirin na yau ya nemi jin zahirin yanayin da ake ciki game da wannan batu a ci gaban hirar da madina dauda ta yi da shugaban 'yan kasuwa na kasassun abuja alhaji ibrahim sagir yaya yanayin zamantakewar ku take a cikin birnin tarayya matsayin ku na nakasassu to nan gaskiya muna nan muna zaune kamar kowa sai dan abin da bala a rasa ba saboda shi mai girma shugaban ƙasa na wannan lokaci ya yi mana abin da ba za mu manta da shi ba domin lokutan baya da yawa mutanenmu suna so su sami 'yanci domin a yi musu wannan sanin bil ɗin a yi kwamishin na nakasassu amma abin ya ci tara shi kuma zuwansa sai ya yi sainin ya mana kwamishin na kula da matsalolinmu da sauran al'amuranmu wato an ware wani ministry namu kenan to wannan abin sai ya sa muka dan sami 'yanci akan irin zamantakewar da muke yi a baya amma duk da haka akwai dan matsalolin da ba za a rasa ba saboda duk mutumin da yake dan malejin rayuwa yau baya da nan gida nasa sannan kuma ba shi da kasuwa wacce zai yi kasuwa kuma ba ma'aikacin gwamnati ba ne kin san dole a samu yan matsaloli da ba za a rasa ba wa'anne irin matsaloli ne kuke fuskanta duk da cewa ka yaba da matakin da shugaban kasa ya dauka na kafa muku hukuma naku na kanku to gaskiyar magana ta bangaren sa yayi kokari kuma ba za mu manta da irin wannan kokarin da yi ba kuma za mu yi masa addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi matsalolin da muke fuskanta number one a matsayin mu na 'yan kasuwa na kasassu mazauna abuja yana da kyau a ce muna da kasuwa tamu ko kuma a nema mana gurare a cikin kasuwanni wanda kowa za a bashi ya dogara da kansa domin misali za ki ga mutum yana da naira dubu goma sha biyar ita ce jarinsa kuma sannan yana da mata yana da 'ya'ya biyu mako ko ɗaya kuma wannan dubu sha biyar ɗin ita zai juya ya siyo kaya kuma ya zo ya ci da iyalinsa so idan ya samu kasuwar da zai shiga kasuwa yau ya buɗe shagonsa ya rufe kwanciyar hankali sai ta faka. saboda ruwa da rana da sauran al'amuran rayuwa na biyu kuma akwai gurin zama muhalli kenan saboda ba zan manta ba harkashin shi mai martaba sarkin guragun abuja yana ta ƙoƙari a ce kamar yadda aka yi wa gutare gidajensu aka kai su wani guri ya kamata makafi da guragu su ma a yi musu nasu daban sai a ba kowa 'yancin kansa a ware masa to tsakanin gurin zama that is muhalli da wurin kasuwanci domin idan ka taso daga kasuwa ka tafi gida ku hankali ya kwanta a kasuwa Allah zai hore maka abin da zaka ci ka sha ba sai ka jingina da wani ba sannan ka san gidan da zaka koma kamar yadda su kutare a kai musu so wannan babban challenging ko kuma in ce wannan babban kalubale da shine mafi girma domin biya wa yara kuɗin makaranta Eh, sauran kuɗin wuta da sauran wane ne in har kana zuwa kasuwa kana da shagon ka da aka buɗe zaka kula da kanka wannan ba abu ne wanda zai zama matsala wanda za a saka shi a cikin rayuwa ba. To tun da yanzu ba ku da wannan matsugunin yaya kuke rayuwa to? Eto eh akwai shi mai martaba sarkin guragun Abuja kamar yadda na gaya miki akwai mutane a gurinsa a sa mutum kusan ɗari biyar akwai magidanta akwai wanda ba magidanta ba kuma duka nakasassu ne na ce maki nakasassu kamar nau'in nakasa akwai makaho akwai gurgu akwai kurma so wanda suke zaune a kasari akwai wanda suke a bacha mato irin gidan nan na zin wanda za a yi gizin zin da katako haka dai na malejin rayuwa akwai kuma wanda Allah ya rufa masu asiri suna yin gini nasu so amma wanda suke zaune a bacha population ɗinsu ya fi yawa su sun fi yawa a bacar kuma bacan nan idan akwai in ana ruwa tana iya likin akwai matsala ta zafi idan ana rana akwai zafi da yake zafafa gurin sannan idan iska ce tana iya kwara gurin wato daidai yanayi idan ya zo akwai abin da yake hura wa jikin dan adam abu mara kyau a cikinsa to saboda haka ina kira ga gwamnati da ta duba wannan al'amarin to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin shugaban 'yan kasuwa na kasassun abuja ibrahim sagir da wakiliyar muryar amurka madina dauda ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida malam sule barma yanzu kuma lokaci ne da redwan abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar ghana Babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic damu soma sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine an kaddamar da shirin bayar da horo na inshorar rashin aikin yi na ƙasa. Jaridar ta ce gwamnati ta kaddamar da wani shiri na bayar da horo dangane da tsarin inshora na marasa aiki yadda za a aikar iyan Ghana. misalin dubu goma sha biyar waɗanda ba su da wani aikin hannu wannan shiri ƙarƙashin shirin ghana kesa shirin obatampa zai ainihin zamo tamkar wani mataki ne dangane da wani abu da ka iya zama na bazata na nan gaba wadda zai ƙase yadda ake ɗaukan ayyuka a cikin ƙasar an tsara shi ne tare da mai da hankali wurin inganta ƙwarewar aiki ƙa'idodin aiki bunƙasa tsarrafa da canjin halaye domin bunƙasa ma'aikata su sake shiga kasuwar ƙadago a babban matsayi na sarrafa da kuma yin aiki ita kuma jaridar ghanaian times wannan labarin tarwaito an dakatar da ƙarin 'yan sanda guda hudu dangane da rikicin islamic senior high school na kwanan baya jaridar ta ce babban inspector 'yan sandan kasar ghana dr george akufu damfari ya dakatar da wasu jami'an 'yan sanda guda hudu dangane da irin gudunmawar da suka bayar a rikicin babban makarantar sakandare na nakumasi a ranar litini 13 ga watan yuni ma'aikatar 'yan sandan da sun kame bakin su gam dangane da jami'ai ɗin da aka sallama nuna cewar akwai ban inspector 'yan sanda a ciki akwai inspector la'anan da waɗansu kofar-kofar guda biyu waɗanda suke da hannu a cikin abin da ya wakala kuma suka ɗau hutun irin gama da aka samu tsakanin 'yan sanda da ɗalibai na wannan makaranta sai jarida da chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin magance matsalar na talauci ta farfaɗo da tarihin afirka jaridar ta ce a cikin duniyar da ta kasance ta haɗin kai da kuma bunƙasan tattalin arziki da masana'antu zai zama abu mai sauƙi da ido a kan abubuwa masu darajoji kamar su al'adu a matsayin albarkatu wannan yana da tasiri ne akan afirka wacce ta kasance ƙasa da ke da manya-manyan al'adu to amma iyakoki da masu mulkin mallaka suka gindaya mana sun ka kushe irin waɗannan al'adu namu abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya bunƙasar da waɗannan al'adu da muke da su zai samar da wata irin masana'anta mai girma tare da bunƙasa yawon buɗe ido da zai jawo kafa cibiyoyi na al'adu wannan al'ada a matsayin wani albarka zai samar wa matalauta wata daman cimma burinsu tunda kasancewa a cikin shirin raya al'adu zai ba su wata ƙwarewar da za su yi amfani da shi rajwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. A da Ridwanin La, da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin ƙasar Afghanistan ta kashe sama da mutane dubu ɗaya tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar da ta faru da safiyar jiya laraba ya ci gaba da karuwa mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na taliban maulawi sharfaddin muslim ya shaida taron manema labarai a babban birnin kasar kabul cewa yawancin barnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin faktika da cost waɗanda ke kan iyaka da ƙasar pakistan jiya laraba shugaban kasar amurka joe biden ya yi kira ga dokokin ƙasar, da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni uku wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na santi takwas kan kowane galan na man fetur wanda ya kara sama da dala biyu ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan sha biyar a gidajen mai. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya laraba cewa kusan ɗaya cikin biyar na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar covid-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin covid din na dogon lokaci bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni biyun farkon watan yuni kama sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari na haɗa muku na kuma gabatar nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma